avril hando azar waran zahir furtagay zamjir labara eran hokagto studio dabon ka ay salamatu kadri da laila nuhugu tonan darando laila matin wichira ban samay wala salamatu dedi folon kandir hangan kai sai yunkuna labara rade risko kalno dini indimi igona ga furtagay no bon ferai sandai kan borgin borna labari yan samba da dar tarobo ir bon ferai ir salan kala muhammad isa wan tarifo bon ir gaban daga hamzin laila hani zo wara dai nodini indi mi furtagi waranza yango gwai da daru taro bon wai borgin boryan kan sai ina dondongan da yanta girbihin zo wani sanda kan borgihin gudu da borna labari tari wan samba da daru taro bon yadin no sali bilali ali pulu kwarai ta borno kan gogo gwai da daru taro bon inga modu bon fera woga o kan ane ne ya kan abdullahi maina kande kan ifasara ya da labaru labari kan ga fitin candi al'ummaira sai da da taro mun yango ga sandai bobu candi. igina da lamba addini ga bani gore sino in kanta dum fayanka in zanta ai kul kan ga fitin candi kan sindu hujja siburi tilman kaina din sambu labari kan yan bore ga guna kanan zongo bon waye ga kulu kamar barasi da gani gi guna so mo bore television gunin da rajo hangan yan no sam ya ga kalandi fatka bore la kala candi mino bon fere asai ne gijin da bore ga imabai hankan ngai gogati ima bai hari kanci ne ngai gisai zama labar zaban yan fonda ibo bore mu hagoi gumgumu wani laila niga fongu ate hani zayan kan nigeria da niger la biza doni ko yan gona ga charwau da daru taro bo hari mono kan ba ga labuhin kadan cara kimino ya no sali nan kulkan ni furo da facebook no tiktok no ndigi dia wadu no kande di nigeria wanai in char margo ga batuteno din agadais kan ganan dai imu dugu fitina din bonza kelir mahangan gama ani sai karim barbata se kan ifasara Kure kanu jama'a ga des nam fu fori batamara gallo kure kuru rano futa jefun ka kutu don koise irin hangar mamman hamisu kango bato su ira rase abin da sa na tsara shi an kan sai na hawo solo ne sare niger da nigeria gamara an kan yan boy goga sanan tiktok ko bon zama ir futa je gamara ayo man himanda wodin sai daino aina niger da nigeria ize burni ne wa gades irin bura kurbun ai feri am tabi sai kan irwa afono to ai chenwose waye masa kanuwa ahmed diset don ko kan fun nigeria ne ngama ko meni o kai tenge se kani ni dan na ai wo nigeria yi zano kuna ai ne ya ga da skwarara irka jingaro forudo imanai kar imanai koko ine kubain da kan bahimka dai ko nigeria mu ai gici borese sanne kurkan igogici tiktok kara tarino zam niger da nigeria nya funo babu ne. don ko done bayan okulu kulu wa fuka bonni na te ken kan kan futuje kan ka bato dose insha allah insha allah irgan nigeria izi sabu maze irwo charnye zenu zamir do burkura fono ir buŋay feri da na sikkeŋo de kan igoga termo zargin da ake yi in alkawul sambungem cerku bai hino nodin nigeria allai la so ir yegi ye din indi mi ti fagandara gisadan noro hasaro kan i gona gate hije woga kim sanni no sali furta yai gona ge hedi hija noro bagum yango kalir mahangan abdullahi ne barbata ka dirsi kan yi fasara jinjim kan godi fagandara aladu bune noro no gogi hija cadandi miskan jinjim furta je gogi jan je. hige sanno sani birno tada wara. No nogoga na hige sigite futage do hare har hige mate zambar wakku. wal woydu kadin da newo den injinjim kwaro wara. miliyon fu wal moda da ken gadu hige. Por fo war si marie. alfa ga woni salam tere na ra no reki wi kul kano kwani ustaz mamman sabiu ne tere din siwo ka salam tere ki yara batun tsadar ya kada kayir borei in te sun habu asi dinara an kan adina ci suju hinnunu e gine boba ta yengu kura alhada da yinu ima ga hada idin e kan bandi e in si dan gine ga dino wano dan banda fasadi ban kasa a agi imano ga hausu kai da dino jin borai ma misalo wogun kal lakal kendi dugu misalo bonza laila irin kun bon fere sigiyora irisalan kala muhammad isa kan iga bai da sani hansi baban en solo furta gile bantano kan gono dini arlit asin da kaljiru waran kicin dugu muhammed ngino gingi muradai dinga almiyalo mugadai kul feri a restoran wa mu isina sai kala rahusa kalir mu hangan ma a barbata wo sai kan mutar abdullahi kandi kan yi fassara muhammed isa kan sigine sani hanci baban yan solo furta gile bu kweno jiwaran kicin dugu yize yi jagon dizi taci a cewa kala to college nodin arlit banda a fatar lokal sen kiyam ka kwai ce ciyan Muhammad hanci yega ka fu yengo bandano aninga ngwari fu feri kan sai gine restaurant rahusa nan ka na futa jihin zagoi irin wanga nasi lalle na yi karatu ai kyau lokol ai to san kyam gano ai lokalo na ino ai mu windi ai kwa sama ka kara algeri ka algeri no ai go restaurant kan igan te ai don don ai wani godin gano ai kafu ni jar ai dai bora kan dai na astesi gano ai goro ai ndo jarga ai na restaurant feri da noru kaina kan ai dugu funu. algeri zan kinzino go goyse ikura igi bana igodun ngemen idris musu go futa je kayan gogo goi muhammed isa kan ne hanci baban yan salo wa restoran wa dora a da dirse gora kan ga dingai mai gidayen yan gogati na kai a gibi giri hinza kan ai go abande zar suwani kara gir faman barkan irga goida garson hay kurka gingati norgati ba asino irgati sandide a gono a girbana barkan himanda kan bisa zambar iddu wanda zamu kashe da sayaka mutuno da kai gogidi muhammed isa restoran wa won ware ga ibrahim mamman go wo bore kan ya ga zaga yarra irin hangana si gaskiya shekaru kimi jire ba kir go bande hay kun mun bai girmar margu kar gomni alwatu gon kan ne kun ni sidu restaurant gurta chol gurugu kan ne da dai ni kamu ni gudu ngwari hannu an waro kan alhamdulillah nan go alhamdulillah wurin ga futta jile bu ko kan war fatawci te go gajin da da alit futta je ga imfan da aljeri ko gici ce mu yawanci matasan alit futta bobu na gabi nono tare la bera ko gici ci ibayan kurkan go dira go tabi deno isigdu haikuru agi manda futta gedi ni imatun ga kai ga goiceci zam dimman goiceci din da shafa man kurafu aga dulluka yamu yamu dimo go koi yamu yamu kana tahiya banza futta ji lebu koyo kana restaurant da feri ne man bai gudu satukul gaksine afrique du sud genge te labu sentine borbi labera kanga dunya bal kariŋo kanga furwe bore gamara asigiri zama afrique du sud adoniga an dunya bal kariŋe asigiri gir zambarin ka da iwaya albore ngono an dunya bal kariŋ sarta fifa ane kan habo wora nge du labu tachi kan nge tere gisi nge muduga an dunya bal kariŋo wo asigiri nge lebera gir zambarin ka da waran kacin iya afrique du sud banda irgonda brazil brésil jamai labu belgique hollande damu amerique labu nga nim mexique nge wo te kunda fono ga tiragisi sappe mo ga te hando a jirbo iya irm gorbor bi la bera ga sana bal kan sentin bi algeri labu kan ga futta ye kan gwanda girwo iya guna lelo tirun kuna furta ga zanu cin labara mai yaran girin hanganar talsi rubon da lambayin za'ihin kadi gwa mu yukir bani ni coro bye bye sali